Maraba da zuwa farin jini TV. na subscribe sai kuma ka danna kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullah. mu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci inda za mu karanto muku wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana dangane da labarin da muka kammala karantawa mai taken Indo Aisha wanda Aisha Muhammad Alto ta wallafa. Amma kafin mu karanto muku sakonnin naku bari mu shakata da wannan. Eh, na samu sarauniya kyakkyawa ba da mai kyawun asali kuma ga ilimin addini ta samu kwarewa fannin ilimin zamani yar filani ki zo ki kalle ni ni ma kuma za rike ka amana ban ma jayayya to madalla da fatan kun ji daɗin yadda wannan waka ta zo muku daga bakin mawaƙi Ibrahim Salisu IS kuma a daidai wannan lokaci za mu fara karanto saƙonnin naku kamar yadda kuka aiko mana inda za mu fara da saƙon Salisu Shu'aibu take cewa masha Allah Allah mun gode maka antizi Allah ya ƙara basira amin summa amin Allah ya saka miki da alkhairi sai wannan yake cewa salam barka da warhaka ina miki fatan alkhairi sako daga zainab musa wannan sakon ya ce masha allah muna godiya sosai allah ya kara basirar ɗaukaka sako daga rahila bashir wannan sakon ku cewa yai assalamu alaikum masha allah a gaskiya wannan littafi ya faɗakar ya kuma nishaɗantar allah ya raba mu da hali irin na hajiya halima na bin bokaye duk abin da za ka yi ka dogara ga allah ba wai boka ba hajja zainab allah ya saka miki da alkhairi tare da abokanan aikinki baki ɗaya da kuma marubuciya na gode sosai sako daga maman jafar saudiya wannan sakon kuwa cewa ya yi masha allah muna godiya sosai antizi wannan littafi ya faɗakar da mu akan rashin tawakkali ga allah kamar yadda hajiya halima da ƙawarta suka yadda da abin da boka ya faɗa gashi nan ya kai su ya baro su sannan kuma ya faɗakar da mu akan cewa mahaƙurci mawadaci ne allah ya shirya mu baki ɗaya sako daga safara'u yahaya wannan sakon cewa yayi godiya ta musamman gare ki antizi sako daga halima abdullahi alhaji haruna yan bala cewa yayi labari yayi faɗakarwa sosai mun gode ala saka da alkhairi wannan sakon ya ce salam alhamdulillah mun gode sosai anti zainab allah ya saka miki da alkhairi allah ya kara lafiya sai wannan sakon yake cewa masha allah laifin daɗi karewa jinjina gare ki marubuciya tare kuma da ma'aikatan farin jini tv channel allah ya kara basira da ɗaukaka kuma muna roƙon Allah ya bar mana ku. Sako daga Rahinatu Abdullahi. saƙo na gaba ya fito ne daga Yohannasa Adamu Saudiyya. inda take cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na ji daɗin wannan littafi sosai. Anta zai muna godiya Allah ya ƙara miki nisan kwana tare da abokan aikinki. Allah ya tsare mu da aikin da na sani. Ya tsare mana imanin mu ya tsare mu da hali irin na Hajiya Halima. Indu Aisha kin yi ƙoƙari sosai, kin yi haƙuri, kuma ga cikin garibarsa Allah ya sa mu dace duniya da lahira amin ya rabbi wani sakon cewa yayi masha Allah sista mun gode sosai sannu da kokari Allah ya saka miki da alkhairi Allah ka sa mu fi karfin mu mai hali irin na Hajiya Halima Allah ya sa su gane amin sako daga Maimuna Sabi'u wani sakon cewa yayi masha Allah gaskiya mun gode sosai antizi Allah ya saka da alkhairi my name is Habiba Mujtaba Saudiya wani sakon ya ce masha Allah alhamdulillah wato wani littafi gaskiya faɗakar sosai ya nuna mana amfanin haƙuri kamar yadda indo ta yi ga ta kuma ta ba wa addu'a muhimmanci sosai Allah ya ƙara mana haƙuri sako daga salwa maman umul khairi ta'if ashir isyaka cewa yi masha Allah ya yi kyau Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya ƙara basira da nisan kwana wani sakon cewa ya yi mun gode sosai anti Zainab shi yasa aka ce son zuciya bacin zuciya kuma an ce ka so naka duniya ta kishi Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu Sako daga Libabatu Muhammad Shugaba wato Antuluba. Wani sakon ya ce masha Allah Allah sarki rayuwar yau da gobe. Allah ya raya su. Mun gode Allah ya ƙara muku basira da hikima. Ya ƙara ɗaukaka ku. Ina yi muku fatan alkhairi Allah ya saka muku da aljanna amin. Ya ba ku lafiya da yawancin rai. Anti Zainab ki gaida min abokan aikin ki baki ɗaya. ina musu fatan alkhairi. Sako daga Hajiya Aisha ya haya Musu Maiga. Wannan sakon cewa yayi Assalamu alaikum. antizi ina fatan alkhairi a gare ki Allah ya ƙara basira amin a gaskiya wannan labari ya matukar yi min daɗi kuma darasin da na ɗauka shine kada ka kasance mai son kai a kowane hali saboda baka san ƙarshen ka ba kamar yadda ya kasance ga hajiya halima da kuma zinat allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyoyinmu amin sako daga maimuna mazauniyar saudiya a garin ta'if bilkisu abdullahi cewa ta yi masha allah muna godiya sosai antizi allah ya raya iyali ya kuma ƙara basira Jamila M Idris ta ce masha Allah jinjina ta musamman ga marubuciyar wannan littafi. Allah ya ƙara basira a gaskiya wannan littafi ya faɗakar da mu sosai musamman halayen hajjiya Halima. Allah ya raba mu da bin bokaye da kuma 'yan tsubbu masu irin wannan halaye Allah ya shirye su. Godiya mai tarin yawa ga Antizi Allah ya saka miki da mafificin alkhairi Allah ya ƙara miki lafiya da imani. Zainab Musa ta ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna godiya Antizi wallahi mun karu da abubuwa sosai musamman haƙuri da juriya duk wanda ya yi haƙuri zai samu nasara a rayuwarsa kamar yadda indo aisha ta yi to allah ya sa mu ma mu zama masu haƙuri daga maman yusuf saudiya ina zaune a garin makka ina miki fatan alkhairi tare da abokan aikinki allah ya sa mu dace amin ya rabbi wannan saƙo ya ce allah sarki zinat da kin yi haƙuri ba duk abin da kake so ne kake samu ba allah ya ƙara mana haƙuri da dangana saƙo daga firdausi isa Abbaci abba cewa ya yi alhamdulillah masha Allah. Antizi muna godiya sosai. Wannan labari tabbas ya yi daɗi kuma yana ɗauke ne da darussa kamar haƙuri, biyayya ga iyaye, tsafta, imani da kuma ƙaddara mai kyau ko mara kyau, da kuma illar shirka ko zuwa wajen bokaye, har ma da illar lesbian ga matan wannan zamani. Tabbas Indo ta haɗu da jarrabawa, amma da ta mai da lamarinta ga Allah daga ƙarshe ya yi mata sakayya. kuma haka ya kamata dukkan mumini ya kasance na gode sosai allah ya bar zumunci anti nazi sai mun haɗu a wani labarin na gaba ashirin maraɗi cewa ya yi mun gode anti zi allah ya ƙara basira tare da marubuciyar wannan littafi wani saƙon kuwa cewa ya yi alhamdulillah masha allah godiya ta musamman zuwa ga marubuciya da kuma anti antizi da abokan aikinki abdulbasit abdulmumin murtaba abdulrahman godiya ta musamman Allah ya ƙara basira amin masu hali irin na hajiya halima Allah ya shirye su Allah ya tsare mana imanin mu amin antizi Allah ya raya iyali amin sako daga Hafsat Umar Sadiq Hissa alhissa cewa ta yi masha Allah antizi godiya mai tarin yawa Allah ya ƙara basira wannan sakon cewa ya yi na Jamila Mas'ud gaskiya wannan littafi ya nuna mana rayuwa ba ta da tabbas kuma asiri lokaci ne da shi Hajiya Halima bata ci ribar asiri ba kuma watakila da ta raye da ‘yarta da ma jikoki sai dai Allah baya barin wani dan wani. Allah ya bada ladan karatu anti Zainab Allah kuma ya ƙara basira da girma. Khadija Abdul ta ce laifin daɗi ƙarewa godiya mai yawa gare ki my lovely anti. Hamisu Aliyu Musa Abdullahi Awal cewa yayi. Masha Allah wannan littafi ya faɗakar sosai musamman gidan su Indo Aisha. Haka ake son gida ya kasance Abun gwanin ban sha'awa. godiya ga marubuciyar wannan littafi da kuma zainab mai agogo aisha na waziri cewa ta yi masha allah allah ya ƙara danƙon soyayya allah ya baku zaman lafiya muna godiya allah ya ƙara basira gaskiya mun samu darasa da dama babban darasin shine haƙuri da yadda da ƙaddara allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu allah ya sa mu gama da duniya lafiya wani sakon cewa ya masha Allah ta tabarakallah san da kokari antizi Allah ya sa abin da muka saurara ya amfane mu sako daga nafsi bebi daga Saudiya Safarawa Abbas cewa ta yi masha Allah mun gode Allah ya ƙara basira Aisha Muhammad ta ce masha Allah godiya mara iyaka da fatan mata masu son zuciya za su gyara hali kamar yadda Halima ta gani Allah ya sa mu dace amin wani ya ce suna na Fatima Adamu daga Saudiya. Masha Allah hakika mun ji daɗin wannan littafin sosai. Sakon nan ya ce masha Allah a gaskiya na ji daɗin yadda ƙarshen wannan littafi ya kasance kuma na yi matuƙar farin ciki. Sako daga Samha daga Saudi Arabia. Umma Ahmad Saudiya Riyadh cewa ta yi alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal godiya ta musamman ga marubuciyar wannan labari mun ji daɗinsa sosai mun kuma ƙaru da nasihohi da tunatarwa Zainab mai agogo ina miki fatan alkhairi tare da abokan aikinki sai mun je ki a wani sabon littafin insha Allah. Hafsat Dahira ku cewa ta yi masha Allah wannan littafi gaskiya ya faɗakar kuma ya ilmantar. Hakika wannan marubuciya ta yi ƙoƙari sosai wajen rubuta wannan littafi musamman da ta yi tunanin yin rubutu akan abu biyu bin bokaye wallahi masu hali irin na hajiya halima Allah ka shirye su ka sa su gane sai abu na biyu kuma zinat rashin tarbiyya da wulaƙanci da rashin ganin girman na gaba gashi kuma tana lesbian wallahi wannan masifar ta addabi mata sosai ya Allah ka sa duk mai yin wannan ɗabi'ar idan ya ji ƙarshen yadda zina ta kasance ka sa ya daina kuma ya Allah ya shirye mu ka shirye bayan mu ka yafe mana mu ka ƙara mana ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai fatan alkhairi a gare ki da dukkan 'yan white blood multimedia da sauran members na ciki dan Allah anti zai ina anti hadiza jinta fatan tana lafiya ki mika min sakon gaisuwa kuma ki ce muna jiran sabon littafi daga gareta ta saƙo daga Hafsat Dahiru daga Saudiya Riyadh wannan sakon cewa ya yi sista zainab mun gode sosai amma namiji ya kamata idan yana son yarinya musamman a family ya kamata ya rika tiritin ɗanta da kyau kar ya rika tiritin ɗanta yadda ya ga dama saboda ita ɗin yana ganin kamar kanwa take a gare shi ko kuma idan ma matarsa ce daga dangi ta fito gaskiya hakan ba daidai ba ne su mata suna son lallashi sosai zai allah ya kara basira allah kuma ya saka miki da alkhairi ya kara miki lafiya da nisan kwana sako daga hafsatu ali Sako na gaba cewa ya alhamdulillah masha Allah muna godiya sosai tsohuwa kakata Allah ya saka miki da alkhairi wannan labari ya nuna cewar maji tsoron Allah Allah ya raba mu da cin amana da hali irin na Hajiya Halima godiya ga marubuciyar wannan littafi da kuma mai agogo kakata da Abdulbasid da kuma Mujtaba suna na Binta Isiyaku wacce aka fi sani da Anti Baby Umma Atiku cewa ta yi masha Allah muna godiya sosai fa Allah ya bar zumunci da kauna antizi Allah ya ƙara ɗaukaka wannan tasha mai albarka. Kuma mun ji daɗin wannan littafi Allah ya kare mu da son zuciya da kuma cin amanar 'yan uwanmu. Hajiya Halima ta ga duniya kam ita da ɗiyarta. Allah ka ba mu ikon bawa 'ya'yanmu tarbiyya mai kyau. Allah ya ƙara mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Ummu Fatima ta ce, Masha Allah, ina jinjina muku da namijin ƙoƙarin da kuke yi. Darasin da na ɗauka a cikin wannan littafi shine dukkan abin da ya same ka dama can ba zai wuce ka ba. abin da ya wuce ka kam dama ba zai same ka ba Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Aisha Abubakar cewa ta yi alhamdulillah masha Allah gaskiya labari ya yi daɗi sosai Allah ya ƙara miki basira da ƙarfin ido mun gode sosai fatan alkhairi ya Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu Zinat dama dukan wanda ya ɗauki bokaye da malaman tsubbu yana tare da rana sani ne abin da ya yi zai biyo baya Khadija Zango ta ce masha Allah laifin daɗi ƙarewa Allah ya ba mu ikon yin haƙuri da dangana Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu amin. Fatima taskar ambatu ta ce masha Allah mai sunan kaka muna godiya sosai Allah ya ƙara basira da lafiya. Allah ya kare ki a duk inda kike. A gaskiya labari ya yi sosai kuma a gaskiya littafin ya faɗakar da mu akan rashin tawakkali kamar yadda Hajiya Halima da ƙawarta suka yi. kuma suka yadda da bin boka ai gashi nan ya kai su ya baro su sannan kuma littafin ya faɗakar da mu akan cewa mahaƙurci mawadaci ne Allah ya shirye mu baki ɗaya Allah ya sa mu gane amin ya rabbi wannan sakon ya ce masha Allah gaskiya ni dai Aisha da Ahmad su ne suka burge ni Suna na Hauwa Haruna Saudi Arabia masoyar Zainab mai agogo Aisha Ismail cewa ta yi salam gaskiya muna godiya sosai anti zainab allah sarki aisha ta yi haƙuri kam kuma ta yi addu'a kuma gashi allah ya amsa mata addu'ar tata masu hali irin na hajiya halima da zinat allah ya raba mu da su da kuma mugayen ƙawaye irin su finat da kuma hajiya mariya su kuma matan bafa amadu allah ya sa mu yi koyi da irin zamansu su ma matan makama abin nasu abin burgewa ne ina muku fatan alkhairi Muhammad B. Usman cewa ya yi masha Allah muna godiya sosai gaskiya mun fa'idanci matuka Allah ta'ala ya kara mana tsoronsa da sayar fiyayyen halitta annabin rahama sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara lafiya da basira ga marubuciya muna muku fatan alkhairi a kullum antizi wani ya ce salam barka da wannan lokaci masha Allah gaskiya muna godiya da nobel din da white blood multimedia suke kawo mana jazakumullahu khairan sako daga Rayyana tufanda. Za mu karkare ne da sakon Hafsat Muhammad daga kasar Saudiya inda take cewa, Masha Allah, Antizi muna matukar godiya da ke da kuma marubuciyar wannan littafi. Allah ya ƙara lafiya da basira. Hakikanin gaskiya na ɗauki darasi sosai a wannan littafin. Na farko zaman sa'in na Mairo ya barge ni ya bani sha'awa sosai. Allah ya saka da alkhairi. Wasalam a huta lafiya. Masu sakonnin fatan alkhairi muna godiya kwarai da gaske Allah ya bar zamanci. Waɗanda ba mu karanta sakonnin nasu ba sai su yi mana haƙuri. insha Allah idan kuna tare da mu a shirye-shiryenmu na gaba za mu karanta sakonnin naku domin kun san abubuwan ne da yawa muna ƙara godiya da jinjina a gare ku bisa yadda kuke ba mu haɗin kai wajen bibiyan dukkanin abubuwan da muke sanya muku a cikin wannan tasha tamu da fatan Allah ya bar ƙauna Allah kuma ya bar zumunci amin sun mu amin kuma a kowane lokaci kofar mu a buɗe take domin ba mu gyara ko kuma shawarwari dangane da abubuwan da muke sanya muku a wannan tasha taku. Sunana Zainab Mai Agogo nake cewa ku biyo mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon labarin da kuma abin da labarin ya kunsa. duba ki gani. kadai tana samun natsuwa a jini. kaɗai na gani komai kika so zan yi miki shi bari yin zamani bar zancen zamani